to wannan shine darasi na 27 kitabu tauhid ko muka ce babu ma ja a tattayyur babun da yazo yake magana akan canfe-canfe da ake at-tatayyur shine canfin da ake da tsuntsu a ko wasu dabbobi ko wasu lambobi ko wasu mutane wanda idan aka saki tsuntsu ko aka tsorata shi ya dama sai su canfa cewa akwai alkhairi tare da shi idan kuma aka tsorata shi ya hagu sai a ce akwai sharri in wani abu mutum zai ya fasa ko in yana ciki ya fita ko makamantansu to shine mala yace qaulillahi ta'ala da faɗin Allah subhanahu da da ce ala ku taurara ku bani hankalin kori ɗaya. inama ta'irukum sanu dai kaɗai camfe-camfen da kuke yi na alkhairi da ke samun ku ko sharrin da ke samun ku ko abin da ke samun mutum na ƙaddarori. to wannan abin da Allah ya kaddara mai ku sani inda a wurin Allah yake bi ma'ana a hannun Allah yake shi shi kaɗai shi ke kaddara alkhairi shi ke ƙaddara. akasin alkhairi don ya jarabi mutane ba dan baya son su ba wannan shine abin da ya kai mu ga bayanin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ko cewa duk abin da mutum zai hakuri dama da a rayuwa sai ya hakuri da kaddara don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen da aka fi jarabawa su ne annabawa sannan gwargwadon imanin mutum gwargwadon irin jarabawansa wanda wannan yasa muke faɗa 'yan aljanna gaisuwan da za a yi mana insha Allah idan za mu shiga aljanna shine za a ce salamun alaikum bima sabartum aminci Allah ya tabbata a gare ku sakamakon hakurin da kuka yi idan aka shiga aljannan ma sai an ƙara ba da hakuri bayan an tausi zukata kenan a ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha ku koshi hankalin ku kwance bima aflaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da ku gabatar a kwanakin da suka shuɗe na ɗa'a ga Allah subhanahu wataala a gidan duniya to wannan yasa muke faɗa Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana ya ga wani makiyayi suna tafiya shi tare da tabi'ai a daji ne sai ya ce dama ɗabi'arsa shi baya cin abinci shi shi kaɗai sai ya nemo wani wanda za su ci tare ya samu ladan shi ya ce ku kira makiyayin can saboda shi ne ya wahala zai fi buƙatar abinci yana zuwa ya ce da shi bawan Allah zo mu ci abinci ya ce ya ƙoshi ya ce mishi irin wannan abincin ba za ka same shi a nan daji a ta daɗi ba bi ma'ana basmati ce ko chinese rice ce ta fito da hankalinta da kuma talatalo kaga wannan ba ɗaya ke da eh, manda eh, da miyan shuwaka duk da likitoci sun ce ta fi lafiya to amma dai shi baki ba wannan yake so ba yace ka saba da su ba ka zo ka ci abinci ne ka amfana da daman haɗuwar mu kai da ya matsa mishi sai ce masa wallahi azumi nake inni sa'im to anan ne sai Abdullahi bin Abbas ya girgiza ya ce kana azumi a cikin zafin rana ga aikin wahala ga talauci mahmalaka ala me ya ɗauki hankalinka har kake azumi a wannan yanayi ya ce wallahi ba laifi na ba ne, Ƙur'ani ne kai ni ga yanayi ya ce ta ina sai karanta mai wannan aya ce na ji Allah ta'ala yana cewa ran alkiyama za a ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha ku shiga aljanna hankali kwance saboda kwanakin ku da suka shuɗe cikin da'a yace shi yasa bana son kowanne rana nawa ya wuce face ina biyayya ga Allah to dan haka wannan shi yasa nake azumi abla bin Abbas ko abla bin Umar ya masa shiru to Allah ta'ala ce nama ta'irukum inda Allah wannan canfe canfe na alkhairi ko shari a hannun Allah yake shi ke tsaura ma bawa arziki Allah ka tsaura mana mai kyau shi ke tsaura bawa jarabawa Allah ka tsare mu da jarabawa walakin na aksarahum la ya'lamun Allah ta'ala ce sai da yawan mutane ba su sani ba wa qawlihi da ko fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surati yasin aya ta 19 nan kuma cewa yi qalu ta'irukum ma'akum suka ce canta canfen ku daina tare da ku in ma kun gan ku cikin wahala ku kuka ja ma kanku abinda kuka canfa shi Allah ya hada ku da shi sannan sai malai fara kawo hadisai ce an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yace lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la adwa wala tsirata wala hamata wala safar Akrajahu imam al-bukhari da muslim suka ruwaito zada muslimun imam muslim ya ƙara da cewa wala nau'a wala ghul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ma'ana babu wani abu wanda yake na wuce iyaka na ciwo ciwo bai samun mutum sai da izinin Allah al'adwa shine kaman cuta a ce ai in an ga kaza to cuta kaza za ta zo ta kama mutane eh akwai tajriba wanda ya sha ruwa mara kyau zai iya malaria zai iya yin kwalara ko wanda sauro cije shi zai malaria amma wa ya sa malaria a jikin mutum shi sauran ya mallake cutar mai mallaka ba illa bi iznillah haka ne sai da izinin Allah amma a ce wai kaza ai kaza na dole ne ma kaza zai faru tunda kaza ya zo ko kaza to wannan ba musulunci ba wala qirata sannan kuma babu yin camfi da tsuntsaye an fahimta mun rike a tafayyur a farko yanda ake camfin da su ko Wala ta yi wala ko ya za ku iya tuna mun da ake canfi da tsuntsayen inda muka yi bayani a shimfiɗa ko a sa a keji a sake shi inda ya bi ko kuma in suna zaune sai a tsorata su in sun bi dama akwai alkhairi in sun bi hagu akwai sharri to musulunci bai yadda da wannan ba shine faɗa nan sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya ƙara cewa wala hamata babu yin canfi da mujiya Shi ne hamma ya canfi da mujiya yake mujiya ita ce dabban nan da ke fitowa da dare ko wanda da rana ma ba ta gani za ku ga da rana idan ƙananan tsuntsaye suka ganta za su taru har su kashe ta amma yamma na yi to su kuma sai dai su nemi mafaka don duk wanda ta yi arba da shi shi ma lahira zai wuce ba ta gani da rana sai da dare to wannan kaifin ganin nata sai suke canfi da ita wanda za ka ga hatta tsuntsaye irin su suna tsoranta yanzu na a makarantar nan akwai tsuntsayen da muke zuba mu abinci ta can hanyar get da kuke shigowa sun san lokacin saukan su lokacin abincin in suka gama ci matukar gari ya fara duhu to ko an zuba abincin ba za su tsaya ba suna gudu su je su samu kasan ganye ko kasan wani abu su fake saboda in ta gansu da dare sun tafi sun gaba to wannan mujiya ita ce suke cewa a jahiliya duk wanda ta faɗo a gidan shi ko ta sauka a gidan shi to ko shi mai gidan ko wani daga cikin ahalin gidansa ya mutu wannan canti ne da suke yi kuma har yanzu a koɗin da ƙasa wasu suke da wannan canti. da za a ji kukanta a wani gida ta yi kuɗi na kana subhanallahi Allah ka tsare Allah ka Allah ya riga ya tsare inda kin yi azkaru sabaki wal masa an gama magana kun fahimci magana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala hamma babu canfi da mujiya cewa wai in mujiya ta sauka a gidan wani mai gidan zai mutu ko wani daga cikin ahalin gidan za su mutu musamman idan faɗowa ta yi a gidan aka ganta ta faɗo ko makamancin wannan yunwa ne kawai kila na zamanin tunubu ya kashe ta ba wani abu wala safara manala sallallahu alaihi wasallam ce kuma babu canfi game da watan safar kun ga inda muna muharram yau sha ɗaya nan da kwana sha tara kuma kila mun shiga wani wata safar to a jahiliya suna canfi da shi suna cewa a wannan lokacin ba su neman aure a cikinsa na farko ke duk a jahiliya in dai safar ya zo ba su neman aure a watan ko ba su ɗaura aure a watan ta ku ganin sun daɗe suna cutan kansu haka ne ko ba haka ba haka ne lokacin da aka na mutum neman aure ko ya aura ko ya nema ko aurar da shi ko ya aurar shi ne zan da yake cikin ihrami amma mutukar mutum ba cikin hirami yake ba yana cikin hayyacinsa da hankalinsa ba laifi ba ne in an ɗora masa aure ko shi ya aura ko ya aura an fahimta ko to su suna canfi da wannan watan a jahiliya ba su neman aure a ciki sannan ba su neman wata bukata ma a watan safar ba su neman wata bukata kwata-kwata in wani abu ya kama da za su nemi wata bukata to suna tsallake watan safar a ciki ko da za su tambayi wani wani abu ne ko za su tambayi wata wani abu ko za su nemi a musu wani abu in dai abu ne da ake neman bukata daga mutum ko ubangiji to a watan safar ba sa yi to kun ga wannan ko akwai cutarwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi watsotsa da shi yace ba wala safar ku yi abin da za ku yi a watan safar ba komai Allah ya yarda mu kuma Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito to amma sai zada muslimun Imam Muslim ya kara da cewa wala nau'a babu canfi da taurari da masaukan wata guda 28 shine nau'a babu canfi da taurari da masaukan wata guda 28 ba wata yana yin kwana 28 ne ko da tara ba ya fito ya fada ya fito ya fada to a jahiliya suna canfi da wannan wanda a jahiliya su suke kudurta cewa suna yin amfani da wannan domin rarrabe abubuwa a ce wata na wuri kaza kun san misali lokacin sanyi za ku ga wata yana karkacewa zai faɗi straight ta tsakiyar sama ku kula da kyau za ku gani lokacin zafi kuma za ku ga tsakiyar raba tsakiyar sama yake sosai ya rinka wucewa to suna amfani galibi da irin waɗannan ba Allah ta'ala dama ce wa sama'i zatil buruj ko wanda sama ma'abociya burji waɗannan hanyoyi din da Allah ya yi muta na wucewan taura rana da da wata to ba a yin canfi da su in ji Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a bari sai ta karkace wuri kaza ko in kaza ya faru sai a fara kasuwanci ko a daura aure wala ghul ghul shine kuma ba a yin canfi da alghul shine aljanu ko shaydanu da aljanu ko shaydanu su ba a canfi da su ba su mallaki komai ba su ma abun mallaka ne Allah ya mallake su an gane wannan ko sannan sai malai ce wala na anasin sannan kuma an karɓo daga gare su har wayo daga Anas bin Malik qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace la adwa cuta ba ta samun mutum ita cutan ba ta isa ta harbi mutum ba sai da izinin Allah wala tiyara sannan kuma babu canfi na tsuntsaye kamar yadda muka ji a baya to shari'a musulunci ba ta kwace ma mutum uh, menene sanda ba ta bashi dan jagora ba yanzu da Allah ya annabi sallallahu alaihi ya hana waɗannan sai ya ce wa yu'jibni al-fa'lu sai dai fatan alkhairi na burge ni kun fahimci magana ni annabi sallallahu alaihi abinda nake so mai yankon canfi shine fata alkhairi kawai zan kaza eh in Allah da alkhairi ne Allah ka ba mu sa kin ga yanzu kina da tawakkali wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut jama'a kuna tare da ni to annabi sallallahu alaihi yana nufin cewa tunda an haranta canfi ba a kuma haramta miki ki fatan alkhairi abin da zaki ba karki ce to ai ni ba ma sai nayi komai ba kawai ba zan faɗi komai ba kawai yin abu na zan yi na dogara ga Allah eh gaskiya ne amma ki daki makanki fata alkhairi abu ne mai kyau ba ki ga ko addu'a da musulunci ya koya mana sai da yace ki fara da kanki ba kafin wani annabi nuhu alaihi salam rabbighfirli ko Allah ka gafarta mun sannan ce mene fali walidayya sai iyayena da suke sanadiyan zuwa na walil mu'minin sannan ga ƴan na mu'minai amma da wa kika fara da kanki me kika yi ma kanki Fatan alkhairi to shine abin da yake nufi anan dan an kora canfi bai kuma hana ki fatan alkhairi wa rayuwarki ba Allah ka sa mu ji alkhairi mu ga alkhairi duniya da lahira qalu sai sabai suka ce mal fa'lu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene al fa'lu Kwale sai ce su kalimatu tayyiba ita ce kalma mai daɗi da daɗin kalma in baki canfi ba to ki faɗi wani abu mai daɗi da zai amfane ki a rayuwa Wani abi dawud ce an karɓo kuma daga abi dawud bi sanadin sahih da sanadi wanda yake asalin wato ingantacce sai ma nasirin albani zai magana akan wannan hadisi a kasa kamar za ku gani yace al-uqba bin amir an karɓo daga quba dan amir qala yace dhukiratu dhukirat at-tiyaratu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ambaci irin wancan camfi da ake da tsuntsaye ko dabbobi ko makamantansu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bi ma'ana yana zaune aka faɗa mai ina hukuncin wanda ya camfi da kaza ko yi kaza ko yi kaza fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ahsanuha mafi kyawu fiye da duk wannan camfe-camfen alfa'alu shi ne kawai kai makanka fata alkhairi ka kyala sauran abubuwa wala ruddu musulman kuma wannan cancin bai mai da musulmi mai mai da musulmi don an tada tsuntsaye sun yi hagu ya ce Kano za su a da nake zaune ku ce mun zariya Kano za su <laughs> sun wuce zariya sun tafi abin su kun banci magana a ce eh kenan kawai Sun tashi tsuntsu ya tashi Allah ne umurce tashi bin da zai bi an fahimci wannan kawai kai mai ma'anar sulasulun ya ce kada ka kuskura canfi ya mai da kai kada ka kuskura canfi ya mai da kai shi ne ma'anan wala ta ruddu musulman duk wanda yake musulmi ne ya yarda Allah ne mai yi Allah ne mai kaddarawa to don an canfa abu ƙarya ne banzan bazara ne wurinsa kawai ba zai fasa ba zai ci gaba da abin da yake yi matuƙar ya san Allah ya yarda da abu fa idza ra ahadukum ma yakrahu idan ɗayan ko da me ya gani sai ya ga kuma wani abun da ransa baya so falyaqul to kawai ya buɗe baki ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant ya Allah ba wanda ke kawo kyawawan abubuwa face kai me kyau daga wurinka yake wala yadfa'u sayyi'ati illa ant ba wanda ya isa tunkuɗe mummunan abu in ba kai ba wala haula wala quwwata illa billah mu kan ba mu da dabara ba mu da karfi face ga Allah kawai sai mutum ya dora amma malam Nasiru na albani ya da'afa wannan hadisin duk da Malam ya ce da sanadi wanda yake ingantacce da Allah hadisi yana da shawahid amma dai malam Nasiru na albani gaskiya ce hadisi ne wannan na ƙarshen da bai inganta ba to sannan sai Malam ya ce walahu min hadisi ibni mas'udin har waye kuma abu dawud yana da hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi marfu'an wanda wannan hadisi an jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aziyaratu shirkun to ku rike wannan hukunci canfi da kuke gani shirka ce ma'ana ka ba tsuntsu ikon yin abin da Allah ke yi shirka ce a rububiyya ko shakka babu Allah ke juya al'amura ya zaka ce wani mutum ko wasu lambobi ko wasu tsuntsaye yanzu dabba ma da kai ke kiwon shi kuma shine yanzu zai jagoranci rayuwarka abin ma akwai ci bayan tunani an fahimci wannan to ballantana dai gashi ya ce ah, wannan canfi shirka ne na tsuntsaye ya ƙara maimaita ce a fiyarci shirkun ku sani fa canfi na irin waɗannan tsuntsaye shirka ne wa ma minna Allahu akbar Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ba wani mutum daga cikin mu illa da dash dash dash face yana da abin da Allah ya kaddara mishi to wannan digon guda kuma yake nufi akwai cikon hadisin ko cikon hadisin shine walakin Allah yazhabuhu bitawakul sai ba wani daga cikin mu face yana da wani tunani na anya abinda ko wani anya kazan ba kaza ya ja shi ba kun fahimci magana wani lokacin ne to astaghfirullah kila zaki yin irin wannan to shine na sallallahu alaihi wasallam ba wani a cikin mu face shedan ko zuciyarsa ya samu wani kasuwa irin wannan tunanin yace sai dai Allah yana tafiyar da shi gaba ɗaya ne bitawakul in dai kin dogara ga Allah to kawai kin san duk alkhairin da yake naki ne sai ya zo miki shin baki ga annabi Musa ba mahaifiyar ta sha wahalan haihuwa shi kadai Qur'ani ya gaya mana danta Umma tana da wani ba mu san shi ba aka kuma ce ki kalli zafin haihuwa aka ce dauke shi ki sa shi a ruwa a ruwa ba ba ki ba wani ya rike shi da bindiga ya a ruwa zaki sake shi in ba karfin tawakkali ba yau shi mahaifiya annabi Musa shi yasa malamai suka fitar da darussa game da ummu Musa mahaifiyar annabi Musa nan darussa sun fi guda hamsin da shida Allah ya ba mu iko da Qadir Ismail Kabara na Kano Allah ya ba mu dama wata rana mu gayyace shi ya zo ya zazzage muku ku jin magana mana. kun kalli shirin sawa'id a Ramadan ko to kila da Allah wani sawa'id din ya taba wani bangare na wannan na shekara mai zuwa in Allah ya sa akwai tsawon numfashi kun gane ko to wannan ba wani daga cikin mu face akwai wani kaso na waɗannan tunanin ko tunanin ya ɗan canfa wani abu ko kaza Ya ce amma sai dai idan kana da ganuwa ta tawakkali zai tafiyar maka da wannan Allah ya datar da mu to sai manzo ga ma shi ya karshe yace walakin Allah yuhibuhu tawakkali kun gani ko sai dai Allah yana tafiyar da wannan tunanin tunanin ne ta hanyar yin tawakkali rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito wa tirmidhi wa sahahu kuma ya inganta shi waja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud kuma ya sanya wannan karshen cewa sai dai Allah yana tafiyar da shi da tawakkali a wato imamu tirmidhi ce magana ce ta abla ibn mas'ud Wani ahmad hakan an karbo daga imamu ahmad bin hanbal min hadith ibn amr daga hadithin ibn amr yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man raddathu tatayyur duk mutumin da camfi ya sa ya koma ya fasa abin da ya nufin zai yi an hajatihi na bukatansa kin nufin zaki kawai sai aka camfa abun sai kika fasa kika koma saboda wannan camfin to faqad ashraka ya sani ya hada Allah da wani ba fa Umar shi zare ya fada ku ƙara jin bakin man raddat ku tsayarat din mutumin da camfi ya mai da shi ga abin da ya nufin yi abin da ba saban Allah ba an hajatihi ya koma ya bar bukatan da ya nufi saboda camfi faqad ashraka to ya sani ya haɗa Allah da wani ya shirka da Allah qalu suka ce fama kaffaratu zalika ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai kankare mana zunubin wannan kenan sun yi a baya kun fahimci magana kenan ke ma kila mai saurare na kin taɓa yi to ya zan yi Allah ya fe min qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa za an ya kula shine mutum asalin wato ya buɗi baki ya ce Allahumma la khaira illa khairuk Allahu akbar wancan hadisi ya ce bai inganta ba ko to wannan kuma ya inganta gashi nan kuma malam na Albani ya inganta shi a cikin a cikin Sahihul Jami' hadisi na 6264 idan kika kin san kin taba yi sai ki ce Allahumma la khaira illa khairuk ya Allah ba wani alkhairi duniya da lahira sai abin da kai ka sa alkhairi a ciki sai alkhairin da ke wurinka wala tsaira babu wani abu da ya kamata a canfa a riƙa illa tsairuka sai abin da kai kace mutane su rike shi wala ilaha ghairu kuma wallahi babu wani abin bauta da gaskiya in ba kai ba to kun ga tunda yace ai wannan ana faɗin la ilaha ghairu ai la ilaha illallah mutun ya maimaita kenan shirkan can kam ta tabbatar mutun ya shirka yi walakum min hadith al-fadl bin al-abbas sannan kuma akwai hadisi ayo daga al-fadl bin al-abbas Allah sallallahu alaihi wa sallam ce innama tiyaratu ma an baka aurar canfi shine abin da yasa kazartar kazartas ko kuma ka koma abin da yasa ka ci gaba ko ka koma bi ma'ana idan kika yarda cewa in abu ye gabas daidai ne sai kika zartas ko kuma da bai yi kaza ba daidai bane sai kika koma to kin yi canfi abin da ke iya sa ke mai da ke wanda ba Allah ba to shine canfin ki abinda maganan ke nufi kenan ya zamto duk abinda zai sa ki ko ya sa ki bari to daga Allah yake daga tsarkakakkiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba daga wani kwashe-kwashe ba Allah ya sa kun fahimce ni an gane wannan karatun jama'a Allah ya ba mu ikon riko fihi masailu a cikin wannan hadisi da ayoyi da manganin magabata akwai matsaloli masu muhimmanci da ya kamata mu ruka al'ula ta farko at-tanbihu ala qawlihi an faɗakar da mu Allah ta'ala ya faɗakar da mu faɗakarwa akan faɗin Allah ta'ala ala inna ma ta'irukum inda Allah lallai ku saurara tsaro dai kadai camfe camfen ku na alkhairi ko sharri a hannun Allah yake duk abinda Allah ya so shi ke wanzuwa ba canfin ku ba ma kaulihi tare da faɗin Allah subhanahu ta'ala da yace ta'irukum ma'akum canfin ku yana tare da ku as-saniyatu sai na biyu nafiyul adwa an kore mana tunanin mu ce wai cuta ita take da ikon ta samu mutum wannan an kore mana tunanin mu ba mu yadda ba sai dai zamu yi rigakafi kafin magani ya fi magani ko duk abin da yake cuta ne a waƙi a zahiri ba za mu faɗa mishi ba da abin da muka sai na cutarwa ba za mu mene ba za mu shige shi da ganganci mu ce ai ba ta da iko ba kamar misali a musulunce a musulunci a ka'ida na shari'a idan aka kika zo gari akwai wata annoba a garin to ba a shiga wanda kuma ke ciki baya fita ita ce ka'idar musulunci sai na umar radiyallahu anhu wata rana sun zo za su shiga wani gari sai aka ce ana annoba sai na umar eh, sai mutane suka ce ma eh, sai na umar mu shiga garin sai ce ba za mu shiga ba suka ce a firarun min alqadar ya umar yanzu muna guje ma kaddara ne ba kaddaran Allah ne ta sa yace na'am muna tserewa ne daga kaddaran Allah zuwa ga kaddaran Allah menene kaddaran Allah da muke tserewa zuwa gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana yi kar na ciki ya fita kar na waje ya shigo har ki ce ni da uwata ai wannan ma sai a ce ban da mutunci dan ana amai da gudawa a gari hajiya tsaya wallahi kar ai biyu babu gara a samu yin addu'a da sadaka <laughs> an fahimci maganar yawwa ko a hankalce ma abin karatun ya fita yi ballantana tun da ya zo a nassi mu da aka ce mana annabi sallallahu alaihi wa ya ce ai ba da sauran magana ba da sauran magana duk abin da ya faɗa sami ina ne wa ata'ana insha Allah to sannan as-salisatu lafi at an kore mana yin canfi na tsuntsaye duk mun fahimci haka ar-rabi'atu na hudu nafi al-hamma an kore mana al-hamatu shine canfi na mujiya da ake cewa za a yi mutuwa mun tuna ko al-khamisatu na biyar nafi safar an kore mana yin canfi da watan safar cewa wai ba za a yi aure a ciki ba ba za a nemo ta bukata a watan ba ba daidai ba ne asadisatu na shida annal fa'lu fa'la lallai kyakkyawan fata laisa min zalika shi ba shi daga cikin canfi bal bai maimakon ma shi yi tsammanin canfi ne mustahabbin sunna ne shi ana so ki makanki kyakkyawan fata Allah kai mana mai kyau as-sabi'atu na bakwai tafsirul fa'lu mun ji me ake nufi da kyakkyawan fata din kamar yadda sabai suka tambaya as-saminatu sai na takwas an waqi'a na lallai abin da ke aukuwa ya faɗo ma mutum alwaqi'a shine abin da zaki jiya ya faɗo miki til a zuciyanki tunanin da ke faɗo miki min zalika shi ma yana daga cikin asalin wannan a camfin ko kyakkyawan fatan ma'akara hila ya yadurru tare da cewa kyamatan haka din da kuma sanin cewa wannan bai cutarwa ma'akara hatihi tare da cewa ba a san haka in koma muku ku gane annal waƙi a tilƙalbi abinda ke auko ma mutum a rai ya ji na kaman canfi ɗin nan wannan abinda da kikan ji ya same ki kaman kema canfin nan kin ɗan yadda da wani abu min zalika shi ma yana daga cikin canfi ɗin ma'akara hatihi tare da cewa ranke bai so ma'akara hati tare da cewa ba a so hakan ba ba a so haka ya faru da ke ba amma kuma ki sani la ya wannan ba zai cutar da imanin ki ba dan haka ya same ki da ba yadda kika yi ba kin ji ya zo miki ne to bai cutar ba bal a maimakon haka yuzibuhu Allahu bitawakkul Allah yana tafiyar miki da wannan abin da ba a so din wanda kika ji a rai ta hanyar dogaro gare shi at-tasi'atu na tara zikru ma ya yaquluhu min man wajadahu an ambata mana abin da mutum zai faɗa idan ya ji irin wannan abin a cikin ransa shine mene Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk al'ashiru al'ashiratu na goma a tasrih an bayyana mana a fili a sarari an mana bayani dalla dalla bi anna tsiyarata cewa mun gane lallai canfi shirkun yana daga cikin shirka idan mutum ya imani da shi kuma ya aikata ba wai ya faɗo maka a rai ba alhajiya ta ashara sai na sha ɗaya na ƙarshe tafsiru asiratul mazmuma an mana bayanin camfi wanda yake abin zargi shine na waɗancan mujiyoyin da tsuntsaye da waye da sauransu amma wanda mutum ke ji a ransa da fatan alkhairi ba shi daga cikinsu ame daukan ko da tariku salim na awaji ta kuma minti goma insha Allah ko in tsayarwa nan yi